الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تعليم متعلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزيد نفسه جهده kada mutum ya wahal da kanshi irin wahala wala yudhifu nafsa hatta yanqati ya al-amali wato kada wala ne wala yudhifu nafsa an kada ya kada ya rauna na raunana yudhifu nafsa ina ne wajen ha nan ne da ai an rubutu ne kala kala wala ko na ku ba irin ta'alimin da da da da da da da da da wannan sabo ne yanzu za a kai wajen za a je za a je kalar su za a je wurin to akwai tsarin rashin lafiya wala me wala yi da shi nafsa kada ya raunanar da kanshi na eh, hatta yan kada ya hannun amali har ya zama to ya yanke daga aiki dan mutum ya zo ya ba kanshi wahala sai zaman to nan gaba rashin lafiya zai kama shi ko da yana so ya yi aiki ma ba zai iya ba Na'am, bal yastamil rizq fi zalik. zai aiwatar da kyautatawa a cikin wannan. Ya bi abu sallisan zai fi samun nazara. War rizq wa aslun azimun fi jamil ashiya. Bin abu sallisan asali ne mai girma a cikin kowane irin abu. Ala alayhi salatu wassalam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna hadha ad-din Ku saurara lallai wannan addinin mai ƙarfi ne amintacce ne. fa augilu fi birrif ku shiga cikin sa da taushi ku ba a hankali a hankali addinin yana da ƙarfi sosai wala tubaghi ala nafsika ibadatan lahi ta'ala kada ka sanya ma kanka kin bautan Allah idan mutum ya matsa ma shi wajen ibada nan gaba zai kyamaci ibada duk abin da mutum ya takura wa kanshi da yawa nan gaba abin zai fi karfin shi idan ya fi karfin shi zai yi watsi da shi nan gaba shi yasa ana so mutum ne a cikin addini ya tsaya tsakiya kare ya zamanto mai tsananin zafi kuma kare ya zamanto kake wato ya ce ya tsaya tsakiya in ya tsaya tsakiya insha Allah za a dade ana yi an gane ku kada mutum ya sawa kanshi kin addini mai ke kawo kin addini takura wa kai za ga nan gaba mutum asalin shi mai addini ne kullum ana magana kan rukun addinin shi nan gaba sai ga ya koma gayi yana ganin ma addinin ba gaba ɗaya takurawa ne sai yi watsi da addinin gaba ɗaya نعم نعم فإن innal لا la arda تمشي domin shi mai دبايا baya mutumin da دوال shi سيسا saboda wahal da kanshi sai ya samu baya wato ba zai iya yanke kasa ba wala zaharan abqa sannan kuma ba zai iya wanzuwa kan dabba ba idan mutum bayan shi ya yanke ya samu matsala a baya a spinal cord din shi hmm. ba zai iya yin wani tafiya mai nisa ba la'ar da ƙasa ba zai iya yanke wani ƙasa ba a gane ku sannan kuma ba zai iya wanzuwa akan dabba ba saboda ya riga yana ƙasa mutum ne misali yana ɗaukar kaya mai nauyi da yake ɗaukar kaya mai nauyi misali kowa yana ɗaukar buhu ɗaɗɗe shi zai riga ɗaukar buhu biyu wani lokaci da ki buhu uku to nan gaba idan bayan shi ya riga ya amsa ƙashin bayan ya amsa shi kenan kuna ne in ƙashin bayan ya amsa sai ya zama to ko rabin buwa ka bashi ba zai dauka ba saboda haka idan shi musamman in shekaru suka fara zuwa mutum in da yana dauka abu mai nauyi to ya rage ragewa in bai rage ba to zai kai matakin da nan gaba zai na kansa ne gaba daya almuhim dai kada mutum ya takura ma kanshi a cikin addini ka tsaya tsaka tsaki na'am wa qala alayhi salam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce nafsuka matiyatuka farfuk biya ranka shine abin hawanka ka bi shi da sannu sannu kar ka zo ka takura mai ka daura mai kaya mai nauyi ta inda wato zai gaza wajen daukan kayan nauyi ka sani dai ranka abin hawanka ne saboda haka ka tausa mar abin hawanka wala budda li dalibul ilm min al himmati al aliya ba makawa ga dalibin ilimi ya zama yana da himma madaukaki bil ilm a wajen neman ilimi ya dage sosai wajen neman ilimin fa innal mar'a yatiru bi himmati dan mutum yana tashi sama da himmansa kasai tiru bi janahi hmm. kamar tsuntsu wanda yake tashi da fuka a gani mutumin da yake tashi da himmansa kamar tsuntsu ne wanda yake tashi da fuka ala abu tsayi abu tsayi ya ce rage mahulla kadari ahalin azumi ta asil azaibu Wata ta'ati ala qadari kiramil makaribu wa ta'zumu fi ayn as-sadir shigar wa fi ayn al a azaibu nam ala qadari ahalil azumi ta'ati al-azaibu manya manyan al'amura suna zuwa gwargwadon ma'abocin manyan al'amura manyan al'amura suna zuwa gwargwadon ma'abocin himma Wata ta'ati al-makaribu sannan karamci yana zuwa daraja yana zuwa mutum akan gwargwadon ainihin karamci gwargwadon masu karamci din wata azun fi ainihin su zaro. yana girmama a idan karami da ke girmama ƙananan al'amura yana girmama a idan karami ƙananan al'amura idan kai karami ne dan karamin abu sai ga kana ganin shi da girma kuma gaba yanzu mutumin mutumin da yake dan karami wanda dama ba shi da wani daraja sai aka dan ba shi kansila yaya zai ta murna yana ɗauka abin da muhimmanci amma mutumin da ya riga ya hau sama kamar yanzu misalin gwamna bayan ya gama ce da Allah zo za a baka ciyaman ai zai ga wulaƙanta shi ne to saboda haka babban al'amari yana zamantowa wato wato al'amari yana zamantowa mai girma a idan karamin mutum idan yanzu wani yana neman jari sai ka ba shi karami ne misali sai ka shi kawai ka shi dubu ishirin zai yi ta godiya ka taimake shi ka yi kaza to babban alhaji ne wanda yana da ainihin shaguna manya-manyan supermarket sai samu kariyar arziki zai ba shi dubu ashirin ne gaba za ai bai baka kudin ce ba ne mawani <laughs> yana neman karanci miliyan 20 sai ba shi dubu ashirin zai ma harare ka ne shi wannan bai ma san inda ma yi dosa ba gaba daya wannan ya san halin da nake fuskanta a gari to shi ne ma'ana wata azumu fi ainihin sagiri sigaruha yana girmama a cikin ga idan karami ƙananan al'amura wata zuru fi aini al'azim al'azari manya-manyan al'amura suna girmama a idan babban mutum manya-manyan al'amura suna zama ƙanana a idan babba idan mutum babba ne to zaka abu kai kana ganin an bai babban abu shi kuma yana ganin ya rena warasu fi tafsil al ashiya al jibs wal himma wato babban abin da yake muhimmi a wajen samun abubuwan gara so ka samu nasara akan abubuwanka muhimmin abin da kake bukata shi ne fa kokari da himma madaukakiya ne ya ce wa rukuni eh. wato babban abin da ake so rukuni babba na samun abubuwa shine aljiddu wal himma al'aliya shine dagewa da himma madaukaci insha Allah mutum zai dage duk dakikancin shi insha Allah za ga ya sa ya samu ci gaba eh wa man kanat himmatuhu hifz jami'il kutub wanda ya kasance sa hifz jami'i kutubi Muhammad bin bin Hassan hmm. shine haddace dukkan littattafan muhammad bin hassan ɗalibin abu hanifa allah ya masa rahama sai ya gwama da wannan ya gwama da kokari da lizimta kullum yake yi ga kokari shi kuma ya naci kullum sai ya ɗauki littafin ya yi nazari kullum sai ya yi nazari to insha Allah za a cimma abin nan gaci mazharin annahu yahfazu aktharaha aw to abin da yake zahiri lalle zai haddace mafi yawanta ko ya haddace rabinta ma amma idza kanat lahu himmatun aliya amma in ya zama to yana da himma madaukakiya lam yakul lahu jid amma ba shi da kokari ga himman zuwa majalisi amma ba shi da kokarin nazari aw kana lahu jid ko yana da kokarin nazari walam takul lahu himmatun aliya amma ba shi da himma madaukaci an gane ba shi da himma fala yahsulu lahu ilmun illa qalil ilmi ba zai tabbata a gare shi ba sai kadan kadan sai mutum ya haɗa guda biyu wato ƙoƙari da kuma ma maɗaukaki وذكر الشيخ الأجل إمام الأستاذ

shafi na 27 irin wannan المواظبة على الأدعية وأوراد غير صحيحة Lizimtan addu'o'i. Lizimtan addu'o'i da kuma wuridoji wanda ba su inganta ba me ake kira wuridi ina ce wane yana wuridi wani abu ne wanda ba dole ba ne a kanka sai ka daura wa kanka ce insha Allah za ka yi shi tsawon rayuwanka misali mutum ya ce ya sa wa kanshi kullum sai ya sauke izo biyu kullum to ya zama wuri a gare shi ko sai ya sa wa kanshi kullum sai ya yi nafila raka a kaza wanda asalin abu ba dole ba ne amma ya ɗora wa kanshi ana kiran wannan wuri. نعم فقد ذكر العلامة أحمد زروق العلامة أحمد زروق يا أنبتا annam min usulul bid'i cewa lallai daga cikin asalin bid'o'i ijranu ma warada an shari'a wato kaurace ma abin da yazo daga mai shari'a min al azkar na zikirori al mansusa alaiha eh kaurace ma abin da yazo daga daga mai shari'a na zikirori da addu'o'i wanda aka yi nasi a kansu zikirori da wuridodi wanda suka zo cikin qur'ani da hadisi mutum ya kaurace musu wa tabdiluha bi azkarin muhtari'a da musanya ta bi azkarin muktara'a da zikirori wanda yake an kirkiro su wanda suke abin yi wa istinbadi wato zikirori ne wanda aka kirkiro aka yi musu istinbadi min hashe ko shasha wanda wani abu daga ciki bai zo a cikin shari'a ba Ahmad Zarruk ya ce fakana zalika minhu ibtida'an sarihan to wannan ya kasance a gare shi bid'a ne kirkirowa ne a bayyane li'anna tark lamma warada lamma warada tark lima warada fi zalika min babu min babu ihmal al-aula domin bari ga abin da ya zo daga cikin wannan ga abin da ya zo na sunna sai mutum ya bar shi yana daga cikin babi na yin watsi da abin da ya fi dacewa mutum ya yi watsi da zikiri wanda manzo Allah ya karanta ya kirkiro nashi Allah tsalli kasan san dai wanda manzo Allah ya karanta ya fi naka wala atu ala ahadin fi babu zargi akan mutum a cikin zalakin lamma sabdalu fara bid'a bid'a idan wajen idan mutum ya bar zikiri ko ya bar zikiri wanda ya zo cikin hadisi ya bar shi amma bai kirkiro wani ba kaga abin da yayi ba haramun bane yayi khilaful aula ne a gani zikiri wanda ake yi bayan salloli a azkarun ba wal masa sai ki bai yi laifi ba kun gani amma ya bar abin da ya fi dacewa saboda yin zikirin mustahabi ne in ka yi zikirin za ka samu ƙarin lada to a nan wajen a mene ne lakin lamar tabdalo hukun tsara bid'a yawa sai dai lokacin da suka musanya shi bayan ya bar a na sunna din sai kuma suka musanya wannan a na sunna suka kawo ah, suka kawo ainihin zikiri na bid'a fara bid'a min haisu isbat ma asbatu fi mahalli sai zaman to bid'a ta wajen tabbatar da abin da suka tabbatar a cikin mahallin abin da mai shari'a ya tabbatar an gane wanda mai shari'a ya tabbatar da sabanin haka an gane sun zo sun kawo abin da mai shari'a ya tabbatar da sabanin shi kaga wannan abin da ya aikata bid'a ne qult sai na ce min hadal bab ma yaqulu ba'd an daga cikin wannan babi abinda wasu mutane ke cewa idan zai wanke fuska Allahumma bi Allahumma bayyid wajhi hmm. yawma tabyad al-wujuh ya Allah ka haskaka fuska na ka faranta mun fuska ranan da kake haskaka fuska ko kake fa ranan da kake kake haskaka fuskan mutane hmm. kuma ya Allah ka wanke kace wata zuwa da mafi yawan ragowar hadisin ne tabiyar da wajhi yawma tabyadda alwujuh tabyad yawma tabyadda ta zuwa da alwujuh ya Allah ka faranta fuska na ka haskaka shi ranan da kake faranta fuskoki kuma kake fadanta wasu fuskokin wai ga salar da ra'ayi idan ya wanke zira'o'insa ala Allahumma atini kitabi bi yadi eh wani yanzu zai wanke hannu shi ma akwai zikirin wanke hannu in zai wanke hannu sai ce ya Allah adini kitabi bi yadi ka bani littafi na da hannun dama na idan wanke ya wanke diga digansa ala Allahumma tabbit kadani yawma tazillu sai ce ya Allah ka tabbatar da diga digaina yawma tazallu fi al-aqdam ranan da diga digai ke zamewa ranan da diga digai ke zamewa ni ka tabbatar da nawa sai zama to wani gaba za a wanke fa akwai zikirin shi na fata gane wannan to zo haka wato kirkiro wannan zikirin a ce kowanne fuska akwai zikirinsa hannu akwai zikirinsa kafa akwai zikirinsa kila ma shafar kai akwai nashi to wannan bid'a ne ba shi da asali na'am to nan wajen zikiri ne ba shi da kyau yanzu addu'an da aka yi akwai illa ne ya Allah ka haska ka fuska na bai illan kai wannan addu'a eh kaga dai fikirin ma'ana shi na da kyau amma ina gizo ke saka an sanya shi inda bai dace ba manzo sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya karantar da mu alwala amma ba taɓa rutuwa manzo Allah yana yin wayannan azkar din ba da a ce azkar din alkhairi ne wanda ya dace ya fara yi shi ne manzo Allah an gane ko ko da mutum ya gani a tunanin shi ni ina gani yana da kyau wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu qurbuhu bi shar'il manquli Allah ba a bauta mai da kwakwalwa kawai ana kusantar Allah ne da shari'ansa wanda aka ciranto shine hadisi na'am sai na ce faduru ya hada marfu'an bi sanadin batil hakika an ruwaito wannan marfu'i zuwa ga annabi da sanadi wanda yake batil kenan hadisin sanadin shi batil bai inganta ba ولذا جزم كبار أهل العلم من المحدثين شيء سنيا من يمن يا manya-manyan ilimi daga cikin malaman hadisai da annahu khabarun jazama suka yi yanke bi annahu khabarun makzu cewa wannan hadisi ne na ƙarya kamar ibn al da ibn hajar da nawawi a nan wajen ka wannan littafi da muke karantawa littafin waye shi wace mazhaba yake bi kaga mazhaban malikiya yake bi amma wannan ya hana shi ya hana shi ya kafa hujja da shafi'awa ko da hanabila to duk wa'annan wanda ya kawo maganar su ibn al-jawzi ba shafi'i a ibn al-jawzi ba hanbali ne ibn hajar ba shafi'i ne imam an-nawawi ba shafi'i ne kaga wannan ba malike ne amma mai neman gaskiya inda ba malike ne irin wayannan malikawan wanda suke yan wuce gona da iri sai ce babu ruwan shi da duk wani malami ba shafi'i kawai ya kulla kanshi ne a mazhabin malikiya an gano wani ayi yanzu akwai wanda baya yarda da duk wani hadisi wanda ibn hajar ya inganta baya yarda da duk wani hadisi wanda imam ya inganta an gani duk wani hadisi wanda ba malik ya faɗa ba shi ba ruwan shi an gani ashe wannan ba fahimtar malikawa ba ne fahimtar shi ne. malikawa na hakika suna kafa hujja da malamai na sunna malikawa na hakika suna san hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna mutunta shi wannan mutumin ba maliki ne kuma yana hidima ne ga littattafan malikiya wannan kuma bai sanya yayi tasubanci ba ya amsan gaskiya inda take ko da sabanin mazhaban shi ne ba na'am wa fadlun al-arabi haka nan ibn al-arabi kaga wannan shine ba maliki inda ma irin san tasubanci ne sai kawo shi farko ko amma ka ganin sai kawo ibn al-arabi a wajen karshe da ahmad zarro da nazari da imam al-khattabi min ulama al-mazhab haka sai ce daga cikin malaman mazhaba wa qad zafara zarruq wal khattab wato ahmad zarro da imam al-khattabi sun ambata cewa annamin min jahalat anna min jahalat al-awam cewa lallai daga cikin jahilcin amawa ga magarin mutane at-takbiru wa tashahhud inda zakalul wajh shine yin kabbara da kuma ashadu Allah ilaha illallah a wajen wance fuska idan mutum zai wance fuska Allahu akbar ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wai wannan shine zikirin wanke fuska an gari kaga suna ƙara kirkiro ba suna ƙara sanya addini ya zama wahala ga al'umma a sa ka haddace abin da babu wani dalili a kai ka wahala ka wahala a banza da wuri baka da lada bil hasali masu yanayin zunubi eh? na'am wa ankarahu ibn al-arabi sannan ibn al-arabi yayi inkarin wannan hadisi da yazo akan shi wa zakara zarruq an imam an al-imam an-nawawi ahmad az-zarruq ya ambata daga imam an-nawawi inda yake cewa nawu lam ya kulbi ahadun min al-ulama cewa babu ɗaya daga cikin malaman sunna da ya taɓa faɗin wannan maganar sai dai wasu daga cikin shafi'awa wa radda alayhi qailan sai yayi masa raddi imamu nawawi imamu nawawi da kanshi ba yace babu wanda ya taɓa faɗin wannan sai dai wasu sashen shafi'awa shi kuma ba shafi'e ne kaga ba shafi'e yayi raddi ga ba shafi'e ya nuna addinin ba na wata mazhaba bane gaskiya kawai ake nema wa radda alayhi kuma ya yi masa raddi yana cewa imamu ya yi masa raddi cewa azkara almurattaba ala a'da'il wudu lalle zikirori wanda aka jeranta su akan gaɓoɓin alwala ake fuska akwai zikirin shi hannu akwai ƙafa akwai shafan kai akwai yace duk waɗannan zikirorin la asala laha babu asali a gare su ba su da wani tushe وكذا قال ابن العربي حكى ابن العربي يبقى رحمه الله الوضوء عبادة ليس فيها ذكر yau alwala ibada ne a fahimci da kyau alwala ibada ne babu zikiri a cikinsa sai dai basmala kawai sai dai basmala a farko da kuma ainihin wato wannan tashahhud ashhadu an la ilaha illallah da aka ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ku gani wannan shine kawai abin da yin basmala a farko zaka fara alwala sannan kuma a ƙarshe kuma a yi ayi ashadu an la ilaha illallah duk wani zikiri wanda ba wannan ba bid'a ne an gano wannan ko wani kuma sai kirkiro ce ai bid'a ce hasana ai malamai sun ga cewa babu illa ga abun ai sun ga ambatan Allah ne ko da ambatan Allah ne ka sanya shi inda bai dace ba bid'a ne ba ka ganin magani magani magani ne ba amma in ka sha magani inda bai dace ba zai zama cuta yanzu ka zo ka sha yanzu ne zan kawo misali yanzu kamar rake rake ai magani ne mutumin da yake ciwon koda ana ba da shawara ya ringa shan rake yana shan kankana ko to idan mutum yana ciwon suga ba diabetes sai zo aka ce to ai tunda an ce rake magani ne ka sha rake yanzu mai ciwon diabetes din ya sha rake kara biyu ya mai zai faru gare shi sai dai a kwanta da shi a asibiti in yi wasa da dalilin mutuwar shi kenan haka ne ashe wani maganin yakan yana yin amfani ne inda ya dace in ka dauke shi ka kai shi inda bai dace magani ne amma kuma zai fitar to shi ma zikiri abu ne mai kyau amma kowanne ana so ka kai shi inda ya dace ne na yanzu misali idan na yi rufu sai na ce Allahumma ja'alni minal tawabi wa ja'alni minal mutadahhirin a cikin ruku sai na yi sujada sai na ce sami Allahu liman hamida da na gama tahiya sai na ce rabbana wa lakal hamd a madadin sallama yaya duk ba zikiri nayi ba to menene laifi na wajen na sanya kowanne zikiri a mahallin da ba na shi ba ko kuma in ɗauko wani zikiri in sanya shi a inda ba a yin zikiri a wajen a cikin alwala babu inda ake zikiri sai wuri biyu daga farkon za ka fara kai basmala sannan sai yaushe kuma sai karshe mutum ya yi zikirin nan Allahumma ja'alni minat tawwabin ko ashhadu an la ilaha illa Allah wa da la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu na'am na'am ya ce bada an zakara al bayan ya ambaci addu'o'i wanda aka ruwaito game a cikin alwala allati sabaqa zikruha wanda ambatan ya gabata wa ma yuqalu inda ghasl kullu a yin udwin fa yace abinda ake faɗa a wajen wanke kowane gaba ce kowane gaba da zikirin sa hadisi ne mai rauni jiddan sosai wala ya'malu wala yu'malu bihi ba a aiki da shi hadisi ne mai rauni ba za a yi aiki da shi ba wa qawlul akhaf <laughs> wa qawlul akfahsi da maganar imamul akfahsi annahu yustahabbu fi babban malami ne imamul akfahsi sai ce an so yin wa'annan zikironi sai ce fi nazar akwai abin ba gaskiya ba ma tare da malam duk da malam ba malamin malikiya ne amma ba ma tare da shi akan wannan ra'ayi ashe mazhaban malikiya ba mazhaban takalidi ne. malaman malikiya ba sa takalidi da manyan malaman su suna duba inda gaskiya yake ne kawai su bi an gani za ka ga ibn qasim da irin su sunun za ka ba wani lokaci zai ga imam malik wanda shi ne babban gaba daya cikin mazhaban in ya bada fatawa ga sun saba mishi ya nuna ba shi suke bi ba gaskiya suke bi بسم الله الرحمن Amma قوائد باب سنن الوضوء باب سنن na farko wanke hannu zuwa hannuwa zuwa ina zuwa wuyan hannu kafin shigar da su cikin ƙwarya suna ne wannan kuskuren baki da shaƙa ruwa da fiyacewa duk suna ne su an gane amma a mazhaban imamu ahmad da mazhaban abu hanifa kuskuren baki da shaƙawa da fiyacewa suka gaba ɗaya wajibi ne na ne imamu amur yana ganin dole ne kai alwala ka kuskura baki kuma dole ne ka shaƙa dole ka fiyace an gani dalilin shi yake duk wa'annan abubuwa gaba ɗaya da baki da hanci duk gaba ɗaya suna cikin fuska ne kuma Allah ta'ala ya ce fagasilu wujuhakum idza qumtum ila salati fagasilu wujuhakum idan kun miƙe zuwa ga sallah ku wanke fuskokin ku nan idan aka ce wanke fuska sai ka zo ka zo wajen hanci sai baka shaƙi hanci ba baka wanke baki ba to ka tsallake wasu wurare muhimmai a cikin fuska domin hanci wato hanci wani gaba ne a cikin fuska baki ma wani gaba ne a cikin fuska an fahimci wannan ayi so da ko da babu wani nassi sai dai ayan nan fakan filu wujuwa kuma ya wadatar a wajen imam ahmad da abu Halifa, ko da babu wani nassi sai fakan filu wujuwa kuma. tun da an ce wanke fuska sai kaga wani rami kana cikin wanke fuska sai kaga wani huji a fuskar mai kamata ka yi sai ka zaɓa wajen ramin a fuskar akwai wasu huji guda biyu sai ka sa ruwa a wajen hujin shi da ka shaƙi ruwa a hanci sannan ga wani tsago nan a ƙasa ba jijiyar ka kurkure shi domin da a ce wajen gaba ɗaya flat ne ba da a ce wajen babu wani tudu babu wani rami sai ka zo me za ka yi a wajen za ka wanke shi saboda haka nassin da ya zo ya ce fagasilu shi shine nassin da yake nuni wajabcin shaɗa ruwa da wajabcin fiyacewa da wajabcin kuskuren baki wannan shi ne mazhaba na imamu ahmad da abu hanifa me za mu ci akan wannan eh, eh, akwai nassi da annabi ya cewa ta wanda aka fama bis ya zo da sigan umarni in za ka yi alwala ka kuskura baki sannan kuma ga wani hadisi da yi wa balik fil istinshaq illa an takuna iman ka kai makura wajen shaka ruwa sai dai bangaren azumi ne kaga shi an samu ma nusus da suka yi nuni a shaka ruwa sannan akwai nusus da suka yi nuni ma a biyar shi. an gane wannan ku sannan akwai nusus da suka yi nuni a kuskura baki to saboda haka wato mazhaban imamu ahmad da ne ba yana da dan karfi ba akwai abin dubawa an gani idan ka gamu da ɗan ƙara ƙarfi dan qur'ani zalla a ina aka samu a kuskure baki shi ba zai kuskure baki ba ba zai shaka ruwa a hanci zai ce ah, bakin nan a ina yake bakin zai ce a fuskar shi to Allah da yake ka wanke fuska kuma kana so kuma sai an ce ma baki ai gwarancin yayi yawa kana so kuma a ce sai ka kuskure baki a ce kuskure baki a ce shaka ruwa aikin da aka ce ma fagar silo zuwa ko ai magana ya kare shi ke da ka buge bakin tsanyan dole ne dan qur'ani ya yarda cewa baki a fuska yake dole ya yarda cewa hanci a fuska yake duk da fuska yana da gabobi da yawa nan biya sunan nan ko shi a ina a fuska nan ba kunci a ina a fuska nan ba baki a ina nan ba haba a fuska ashe fuska yana da gaɓoɓi da kowanne da sunan shi eh, to shi da suka san fuska gaba ɗaya to an ce a wanke su ku wanke fuskokinku ashe duk wa'annan gaɓoɓi ba za ka kyale su ba amma imam malik ya ce hanci da baki ba sa cikin fagasilu wujuwa kun saka hanci da baki wanke su sunna ne kuma ne amma za mu malikiya dan mutum ya manta ya yi alwala ya manta bai shaƙi ruwa a hanci ba ya manta bai fiyace ba ya manta bai kuskura baki ba zai sallah sallah ta yi ba magana sake sallah amma ka ɗauki mazaban hanabila da hannafiya ba dole za ka sake sallah saboda kabar nassi kabar abin da yake wajibi na wa raddu masfin ra'atu sunnatu da dawo da shafan kai ma sunna ne dawo da shafan kai sunna ne wasu lau ne sunnatu shafan kunnuwa sunna ne to shi kuma a mazaban imamu ahmad kunnuwa na cikin kai imam ahmad nassin da ya ce wamsahu bi ru'usikum kamar an ce ne ka shafi kunni an gane wannan ko ba idan mutum ya shafi kai zai hada da kunne ne kawai wannan shine mazhaban imam ahmad sannan kuma akwai hadisi wanda malamai suka tattauna akan ingancinsa amma abin da ya birin jaye hadisi ne hasan shine hadisin da annabi ke cewa al-uznani min ar-ra's kunnuwa na daga cikin kai kaga wannan hadisi ya raba gandama kunnuwa na daga cikin kai sakannan san da yake ku shafi kai to har da kunne na kai kawai za ka yi tazarce ne kawai to imam malik wanda hadisin bai inganta a wajen shi ba bai sanya kunne daga cikin kai ba kawai mutum ya shafi kai sai kuma ya tajdidul ma sai ya sabunta sabon ruwa don shafin kunne an gane wannan ko saka wannan shine da kuma sabanta ruwa domin su sabanta ruwa don mai don shafan kulle idan mutum ya shafi kai sai ya nemi sabon ruwa da zai shafi kulle a ganin ta suna sunna jerantawa sunna ne jerantawa mutum ya yi alwalan ajere daga niyya sai mai wanke fuska daga wanke fuska sai mai hannuwa daga wanke hannuwa sai mai shafan kai daga shafan kai sai wanke kafafuwa ka tafiyar da shi a jera haka sunna ne da mutum zai yi ribas ba ya fara alwala ta kafa ya tabo ta kafa har ya zo ya zo ainihin hannu alwala ta yi tun da jeranta wannan sunna ne an gane ko in mutum bai jeranta ba ya yi alwala ya wanke kowane gaba ba a jera ba alwala ta yi alwala ya yi <laughs> malam abdullahi ya tawai an samu magabata wanda ya taɓa yarinta to gaskiya ba taba jin labarin wani magabaci wanda ya taba irin ba amma nan malamai sun faɗi mawkifin sa ne menene matsayinsa da mutum zai alwala bai jeran taɗin ba ya alwalan yake kace sunna ne duk da akwai sabani ba akwai masu ganin cewa jeran kawon yadda qur'ani ya zo da shi ne ka tafiya da shi a haka in ka saba ka bar wajibi an gane wannan alhamdulillah shi ne imamul kurshi ne kurdubi yake cewa wa inda na tartibu fil masluni wa man yaqul bi aksihi majnun yace mu a wajen mu tartibi yana cikin sunna wanda ya faɗi akasin haka majnun bai zafi da yawa ba wanda suka faɗa aka ban manyan malamai da irin wasu suna gaba da shi ya ce wa manyan kulli aksihi majnun wanda ya faɗi saɓa an su ai rajin rajin ya yi zafi da yawa <laughs> akwai dalili a shi ba abin da yake tartibi sunna ne ba dole ba sun mutu da mutum zai zai yi ya jirkita alwala alwala ya yi yawa ko ma misali da bayan ba farko ya wanke fuska na biyu sai wanke ƙafa na uku sai wanke hannu a na uku sai shafi kai na hudu sai wanke hannu ya jirkita alwalar amma ko ina ya wanki to shi su suna ganin malikiya suna ganin sunna ne amma a cikin wasu malikiyan malikiyan madina kamar irin sa almadaniyun su suna ganin wajibi ne shi saka maganar jerantawa shi ma matsala ce khilafiyya tsakanin malaman malikiya ma mazhaban cikin gida ma kafin ayi waje ayi sabani a kai shi na'am al-akhdari bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya ajiyar zuciya a sallah yana sallah sai ajiyar zuciya babu komai a kan shi ajiyar zuciya sai dai in ya yi furici da harafi mai jira an ce wai duk wanda ya ajiyar zuciya babu komai a kan shi sai dai in ya yi furici da harafi in ya yi da harafi to a nan wajen wato zai yi ba kenan ya ƙara wani a cikin sallah a gane wannan a jiya zuciya na harafi da zai taɓa da hau da zai taɓa da kulla bakin sa ana iya zama aiki harafi su suna nuna abin da zai to su malamai masu sharhi sun ce idan ya yi furici da harafi a nan wajen zai kasance kamar magana ne in ya yi ha sai a duba mai faɗa ya faɗa haɓu ha babba kusin da ha babba ya faɗa ya yi furici da harfa sallah ta ɓaci an gane wannan hmm. in yayi da gangan kenan ba amma in ajiyan zuciyar yayi ne da mantuwa sai yayi ba aji ya ƙara wani abu idan liman yi rafkan nuwa da rage wani abu ko ƙara wani abu liman yi rafkan nuwa ya rage wani abu ko ya ƙara wani abu na'am wasabbaha bihi al-ma'mum to sai mamu zai tasbih da. wa idza qama imamuka min ne. idan limamin ka ya miƙe daga a biyu in mutum ya a biyu zaman tahiya ake yi sai limamin ka ya miƙe ya manta da ya a biyu kawai sai ya miƙe bai zaman giya ba kai mai tasbih subhanallah in fara al'arda idan ya rabu da kasa to ka bi shi ka mai tasbih kawai sai ya ci gaba ka bi shi wa in jalasa fil ula an gane ku ka bi shi in an yi da sallah wannan zaman tahiyyar da aka bari za a yi sujada bari. a gane da zaran kaga ya rabu da kasa ya ki yadda ya saurari maganan ka shi in an kidar da sallah sai liman ya yi kabili sai ka bi shi a yi kabili tare kun gane wannan to yanzu galiban wani abu na ban mamaki sai liman ya ƙara wani abu kaga kowa da kowa a masallacin yana shakka wala akwai sallar da muka yi ni na ƙara wani abu ina tunanin na ƙara amma sai na yi wani wayo na ɗan duba da ta gefen ido na ɗan miƙe in ko za mu wani magana na gaba wanda ya yi magana a shi su ma wai suna shakka ne eh, mutane ba da yawa ba mutane sun goma sha a ce mutane kamar ashirin ai ya kamata a ce tana da tabbas cewa ba lallai an yi kuskure a sallah wai kowa sai ya shuru sai da na yi magana ta sallah ni yana ganin sallah ba akwai matsala ta ce malam wallahi mu ma haka kuma kowa na cewa ya ji tsoro ya magana ne yanzu mutane da yawa tunani ya musu kowa yanzu tunani ya rushe yawa kana sallama ana sallama ana calculation to wani wani abu da ya ban dariya shekarun ji ake magana wallahi wani liman da ake matsiya wallahi raka uku ya kara a cikin sallan sallan sallan magariba ne kara raka uku ba ramanta ba aka yi raka shida ba kuma su ma suna ta bin shi a haka <laughs> wai su ba suna ta bin shi akan wani karin a wasu ah, suna ganin kamar su wasu makar da cewa shirya ba a kasa ganewa wallahi raka uku ake cewa limami wani wanda kan bai ake kemana mana haka aka ƙara raka uku a cikin sallar magariba misali sallar magariba ka tsara da uku a cikin masu bin kamar gane ba to su kansu mutanen matsala shi ne su kansu mutanen tunanin suke yi su kansu ana sallar sai wani ya tunani an yakun sallar nan shi ma ba raka ɗaya kai ba sai ci gaba da biya sai an yi raka shirya ba sai da aka idar wani ya karfin hali malam ina ganin a shirya ba kaga sallah ta bashi aigo eh wani yana son magana ne bai da yaki ne bai da tabbata wala kamar ina ganin halin da Najeriya ke ciki da bai yanzu ya sa ba halin da ake ciki a Najeriya yanzu kowa yana sallah ba cikin tunani yake yanzu kawai wani kawai bi yake kawai shi yana bi da duk inda ya yi da shi kawai a tafi kawai

jalasa fil'ula a cire shi a duba shi a cire shi a cire shi a a zauna a yi mitin da shi a rufa kallawa bai ke damun kare bai ka ci malar yawwa ɗan kaga ya yi wato lallai larura ne yawa mutum yawa kuma ya rasa yadda zai yi da shi ya kamata a zauna da liman ce cikin ke damun kare akan maka za a gani in ya zama salarin da ake baki ya yi kadan sai a kan kara daga shi a kara mai salarin a rinka dan ta mishi saboda idan direba bai zama toba idan direba ya zama toba akwai kwakwalwar shi akwai matsala zai je bai kai mu ne bai tura mara bi akwai matsala <laughs> na. wa in jarata fil ula idan ya zauna a cikin a farko ko a cikin raka'a a raka'a farko ana zama tayya sai ya zauna a raka'a farko zama tayya ko ya zauna a cikin raka'a na uku a raka'a ne ke zama na hudu ana zauna a raka'a na biyu ko na hudu shi sai ya zauna a raka'a na ɗaya ko raka'a na uku to kai ka miƙi a lokacin da liman ya zauna kai sai ka miƙi kar ka zauna tare da shi domin shi ya zauna a matsayin raka'a biyu ne kai kuma ka san ba raka'a na biyu bane shi ya zauna a matsayin raka'a na hudu ne ka san na uku ne kar ka bi shi a nan ya halatta a yi maliman tawaye wani sadar da wahida e to yanzu ya za a yi sallah yanzu shi liman idan ya zauna yana tayya kai kana tsaye idan ya gama tayya in sallah asuba ne ya sallama sai ka kawo raka ka daya an gano wannan idan kuma sallah ne na azhar kaga an ya yi raka da zai zama tahiya kai sai ka miƙe idan ya zo ya gama zaman tahiyan shi sai aka shiga raka na uku sai ka bi a yi sauran raka a biyu na yi sauran raka a biyu aka zauna aka yi tahiya dama ana binka raka ɗaya kawai sai ka rama raka ɗaya a binka shi ke suna fata an gane yawwa eh, sajada wahida idan ya yi sujada ɗaya. وترك الثانية يبر سجرة نبيو وصبيته سجرة نوع Sai أركا yi سيقول أنا an gane yaban na biyu ka ce subhanallah kame da zai wala ta umma kada ka miƙe tare da shi don wannan raka'a in ka bi shi raka'an ya riga ya lalace kenan wannan raka'a ba ta illa an tasafa a kada ruku'i sai dai kana jin tsoron ya kulla ruku'u na fartabi'u sai ka bi shi in kana jin tsoron zai kulla ruku'u ka bi shi walakin da ba da zalika ma'a amma ba za ka zauna tare da shi saboda in ya zauna a raka da yake raka da biyu to raka da ka zani, wannan raka da aka bar su jada sunan shi batacci fa in ya zauna sai ya kai kai kai ba za ka zauna tare da shi ba sai ka sake saniya wala ko a cikin na biyu ko a cikin na hudu in a cikin na biyu ne yayi wannan a cikin na farko ya bar su jada sai ya zo ya karo raka da bai gyara wancan sujadan da ya bari ba kaga zama ta yadda aka yi kuskure ne sannan a cikin raka'a na uku ne ban sujjada a cikin raka'a na hudu yayi raka'a na hudu sai ya zauna ya to wannan raka'a na uku ya ba ta ciya ce to ba za a zauna tare da shi ba idan sallama fa zai raka'atan ukhra badalan min idan yayi sallama yanzu ya za a yi sai ka ƙara wata raka'a daban musanyar raka'an da ka wurgar ko ai ka wurgar da wannan raka'an da ba a samu ba hmm. wanda ya ba sujjada sai ka karo raka'a da in yi sallama ka tsara wata raka'a daban musanyar raka'an da ka wurgar da ita kana da gini mutum ka yi sallama sai ka sallama sai kai sujada kafin sallama eh. A nan na'am a eh ba a raka na biyu ba in sallar azhar ne ai a raka na biyu ne kawai tunda ka san ba wajen zama ba ne kai a ɗaya ka samu kenan tare da shi eh za ka miƙe shi yana zaune to idan aka zo raka a na uku za ka bi shi raka'a na uku za ka bi shi ina idan da sallah a ɗaya ke bin ka yanzu a gane sannan in kuma a cikin raka'a na uku ne aka samu matsalan to a cikin raka bayan yayi raka'a na hudu sai ya zauna ya tajiya kai ba za ka zauna ba sai ka miƙe yana yin sallama sai ka karo a ɗaya ka zauna kai tajiya kai sallama na'am bismillah na ai kai ba kai a wajen ka kana raka da biyu bane a'a an ce ba ka ce ba za ka bi shi ba in dai misali ya zauna a tsakiya a raka ɗaya bai zauna zama tsakiya yanzu kenan to kai ba za ka zauna tare da shi ba kana tsaye yauwa ba da kace a kabila kace a ina kace kabili wato ina ne wata a a sai dai liman da liman liman ne shi yana wala da kalam shi yana san sanin ta cika shi liman ai wato sai da kabila ba ne sai da kabila

wannan ka an karar da shi ne in bai kai ba za ka bishin ma kamar ka ce mai subhana shi ya da ba su ka karar ba ce fa sabbi ba amma in yi an karar su ai shikenan za ku ci eh ya an karar ya gyara ba ba eh amma in ya ne sai kai kai bishin yawa mun ka zuwa da littafi العشماوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم an karhanta ɗanɗana gishiri an karhanta gishiri ga mai azumi ran fara zalika akwai hadisin annabi yace kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an ko aw aw muhibban wala takun al-khamis fa ta'rif ka zaman to malami aw muta'alliman ko dalibin ilimi aw mustami'an ko mai sauraro aw muhibban ko mai so hmm. kar ka zama na biyar sai ka halaka ashe mutumin da ya shigo majalisi ma ya karatu ma wannan ma ya yi ya kokari sai dai a faɗaitar da shi zama a majalisin shi ka fahimci ka fahimci karatu ana karatu ka za hankali ka san fatawa shi ma wani falala ne an gani yanzu wannan nan muna karatu yana kan tuku ba eh, sai yana zuri kuna to ba ka zama malami kaga malami shi ne mai karatu ko kuma ɗalibin ilimi mai sa littafi ya karanta ko mai sauraro bai sa littafi ko mai so yana son ya yi karatu bai samu damar zuwa ba ba karin magana ba na na ba karin magana ba da malamai hadisi hadisi ne sai sai dai ka ta da shi ka ce za san samu ne inda zai yiwu ka sa littafi to wani sa littafi ba ba zai yiwu wajen dalili ba san halin da yake ciki ba wani kuma yana barin shi a gida ne yana da su wani kuma ɗalibin ilimi ne shi ya riga ya sauke wasu littattafan yana zuwa ne ya saurara ya ƙara fa'idantuwa misali idan aka tsaya haka zai zama kowa zai zo ba littafi a a zo da littafi ya fi ana ce ba zuwa da littafi ka ji annabi ya ce ka zama malami ba ko ɗalibi zuwa da littafin ya fi amma ka a yawaita zargin wanda suka zo suna sauraro hmm. a gane na na biyar wanda baya son ilimin baya sauraro baya zuwa karatu baya kaza sai shi wannan zai halaka an ce kada ka zama na biyar sai ka halaka hmm. fa fa'ala zalika an gani idan ya aikata wannan amma ya tofar in ya aikata da ila ya da gishiri amma kuma da ya ɗanɗana ya ji biyan ya a wato biyan ya ji gishiri kuwa ko abincin da aka zama ya ji da ya dandana sai ya tofar bai haɗiye ba walam ya sil umin hu ila halki sai zama to wani abu daga cikinsa bai sadu zuwa makogoran shi ba ba kuma ya kai shi ya dandana kawai misali da azumi ne da azumi ramadan yana yin girki namiji ne yana girki ko mace na girki sai ta dandana ainihin miyan sai ta ji miyan bai ji gishiri sai ta ƙara ko bai ji maki ba ta ƙara misali amma ba ta haɗiye ba babu komai eh, eh yana kan harshe da aka ɗan ji aka ji yanayin abun ya yi shiri ko bai ba ya ka tobar amma bayan an ɗan ji cewa fa abin ya ɗan yi daɗi ya ka haɗiye to shi kenan azumi ya karye lokaci ya yi maganin da kai na kan ka ce mafi yawancin mutane gaskiya suna tunani amma haka ya faru da mu limamin ma wai sai mun fada wai ina na dan yaman sani na ce ni ma ban lura wannan ni na ga mun ya faru da yawa wallahi sai a samu mutane fa sun cika masallaci amma sai sai kai liman kai magana ina ganin kamar raka ɗaya bai cika ba ko a ce wallahi ma la'akar maka Allah ma na so yi magana wallahi na so yi magana akan maka Allah wallahi ni na kaza kaza ne to na sai ya sai bar wajibi sallah ya ɓaci idan mutum ya bar wajibi kan wanke fuska sai da ya da sallah sai suna sallah ta ɓaci sannan sai ya wanke fuska ɗin wannan fuskar da ya sai ya wanke sai ya sake sallah iya fuskar sau zai wanke a gane? Eh. ana cikin magana cikin tunani a abin da ya inganta bara su lafiya da gaba a shi yana tambaya ne kuma shi ya tambaya ne akan da ya inganta hadisin na siyar ya da zuwa kuma yana cikin yana cikin hadisan da suke ubudu aliman aw aliman aw mujibban kisa shi ne ta lafazu uku dai ga irin wannan da wannan lafazin kila Eh, kaga akwai akwai talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima kaga wannan bai ziyada nan da hifi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin fiye inganta to zai yi wa hadisi kaga sigan hadisin da hadisin da wannan siga bai inganta ba hadisin da ya zo ala kulli muslimin wa muslima da if amma wanda ya zo talabul ilm faridatun ala kulli muslimin ya inganta hmm. Allahu a'lam haka Allahu na'am

mutum ya samu an ce annabi na cewa ahabbul a'mal ila Allah adwa mu hawa wani Allah mafi soyuwan aiki a wajen Allah abin da zai dawama ko da kadan ne wanda ya fi dawama ko kadan mutum zai samu ko da raka'a biyu mutum zai yi ko mutum ya ringa yin raka'a uku kawai shafa da wuturi ya mutu yana yin shi ya bi ya fi da ya zo ya ɗauko raka'a goma sha ɗaya daga baya yana tsufa shekaru na zuwa yana ƙara ragewa ƙarfi na ƙara ruguwa yana wannan ba a san haka eh. a ah, wa'iyar zila wai rusa su ba daidai ba ne gaskiya duk abin da kai na aikin lada yana nan wannan gajiya wanda mutum ya yi manzo Allah ya dan kyamaci gajiya wanda ya ce mutum kada ya takura wa kashi da yawa ya samu abin da zai ringa yi a daɗe ana yi har ya duniya ma ba ya nuna cewa wanda kai da farko baya nan bari a ba gaskiya ne? zai iya tsoron sura amma ga jijerun surori kamar su kurwan lawo da tsoron su wanda dai ba surori ba tsawo ba mafi yawa dai malamai suna cewa kawai a karanta fatiya kawai eh subhanaka mawabi hamdi a shaɗu an la ilaha illa an anta astaghfiruka wa atubu ilayk